إنما يخشى الله من عباده العلماء sai ma'ana ta hudu yake cewa shirya ma ranar mutuwa ko kuma ranar shiga kabari ko ranar haduwa da Allah maɗaukakin sarki a ayoyi da dama ayar ƙarshe ma da Allah maɗaukakin sarki ya saukar cikin suratul baqara Allah yake cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za ku koma ga Allah madaukin sarki thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun sannan kowace rai za a bata gwargwadon abin da ta aikata wa hum la yuzlamun ba tare da an zalunci kowa ba to wannan yana faɗa mana cewa mu shirya ne fa mu shirya ma ranar da za mu koma ga Allah maɗaukin sarki kai a cikin suratul hashir ma Allah maɗaukin sarki cewa yayi ya ayyu ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad ya ku waɗanda kuka yi imani ku kiyaye dokokin Allah sannan kowace rai ta yi tuntuntuni. izuwa ga abin da ta tura domin gobenta ba ana nufin gobe alhamis ba a'a gobe kiyama ake nufi to sayyidina ali yake cewa ma'ana ta hudu wadda za a ba ta kawa shine shiri maranan nan ita wannan ranar sakamakon ranar mutuwa ko kuma ranar da za mu tsaya gaban allah maɗaukin sarki ta yaya za a yi mu shirya sai idan mun yi aiki da waɗancan abubuwa guda ukun da ya kawo na farko ya kasance muna tsoron Allah tsoro sosai na matuƙa na biyu muna bin dokokin alkur'ani sannan na uku mu wadatu mu san cewa duniyan nan ƙaramar waje ce wadda duk shekarun da za mu yi ba su da wani yawa domin shekarun da za ka yi a duniya in ka yi da yawa ka yi da yawa shine ka yi ɗari biyu ko ɗari biyu da hamsin ban sani ba ko akwai wanda ya kai ɗari uku a nan ko a duniyan ma ni dai ina tunanin babu yanzu in an yi wuta shine kaga an kai ɗari da ashirin an yi wuta kenan to amma idan an mutu fa zaman kabari kaɗai shekarun ba mu iya ƙidaya su Shi ne wani malami mai hikima yake cewa lokacin da muke cikin mahaifiyarmu muna tunanin cewa waje ne mai matukar faɗi mai matukar girma kuma ɗan wata taran nan da muka yi a ciki muna tunanin wani lokaci ne mai matukar tsawo amma da muka shigo duniya sai muka gane cewa cikin mahaifiyarmu karamin waje ce karamin waje ne sannan wata taran da muka yi 'yan kwanaki ne idan aka ce za a haɗa su da shekarun da muke a doron ƙasa to haka ma idan mun mutu in mun shiga kabari lokacin da muka shiga rayuwar barzaku nan za mu san cewa duniyan nan ba wani girma take da shi ba shi yasa na ali yake cewa bacci muke kuma ba za mu farka ba sai ran da muka mutu ran da muka mutu ranar za mu farka to rayuwar kabari ta fi rayuwar da za a yi a duniya a doron ƙasa ballantana ita ƙarshen can to shine na ali yake cewa abu na ƙarshe na ma'anar takawa shine shirya ma wannan ranar domin idan an yi hisabi in ma aljanna wanda ina roƙon Allah ya kasance dukkaninmu muna cikin yan aljanna ko kuma wuta ina roƙon Allah ya kiyaye mu to idan aka shiga waɗannan gidajen Allah maɗaukin sarki zai yi kira gaba ɗaya 'yan wuta da 'yan aljannan duk za a haɗu ana ganin abin da ke faruwa sai a kawo wata rago nan za a yanka bayan an yanka sai a ce kun san menene nan mutuwa an yanka mutuwa ba mutuwa ba mutuwa wanda suke aljanna har abada dindindin waɗanda suke jahannama su ma hakan take gare su to sai sai na ali yake cewa a shirya ma wannan ranar